rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya kama wannan rana ta litini biyu ga watan zulhajji hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha uku ga watan August 2018 inda za mu saurari ci gaban gudanar da maulidi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan zawiya da aka sabar gudanar da maulidi a koda yaushe inda ke wannan shine zama na 21 ko mu ce kasif na 21 inda insha Allah a wannan zama daga alaran ma malam adamu katibu na gidan shi malam su mai tattabarai da za mu saurari wannan karatun maulidi daga fadilatu shehu islam wa sa'adatul anam wa lamma shaykh usman bin shaykh idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zare fi akan mutum la bismillah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 محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفر رهماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شداه فآزره فاستغرز فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم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 da muke yi akan bayanan darajojin shugabanmu annai muhammadu sallallahu sallama Allah sanda yau zan fara bayani ne littafin na farko da ita zan fara bayani da ita insha Allah ita ce littafin da ake ce ma hallul aqfal liƙurra'i jauharatul kamal shine warware ƙulle-ƙulle shine kwance shine buɗe kwaɗo buɗe kwaɗon ɗaki kufulu shine kwaɗo a ƙafan shine kwaɗina kenan ba kwaɗo mai rai ba kwaɗo na ƙofa na ke kula ƙofa ko shago ko gida da shi shine kufulu <laughs> shine halal agafan shine kwance kulle kulle ku warware kulle kulle ko ko buɗe kwaɗin kwaɗan na kulle kullen kalmomin jawara ne da kuma kwaɗana na zuciyoyin al'umma wanda sun kasa gane da zai na sallama to ana a kwance wannan a buɗe wannan kwaɗan a cika zuciyar da soyayyar shugabanmu annabi sallama hmm. littafin ita ne musamman liƙurra'i jau haratul kamal don masu karanta latin da ake ce ma haratul kamal za mu bayani za ga shafi ɗari da sittin da shida amma farkon bayanin in ka duba da kafal shafi ɗari da sittin da biyar zai ce maka ai ba shi ana ku tun da a habara abul fatahi al-muzaffar bin aliyu al-ma'ruf bil hamdani fi kitabihi a ra'is al-afkar wato shi ma wannan littafin ya dibo bayanin ne a littafin ake cewa ma a ra'is al-afkar قال حدثني أبو محمد أحمد bin abdulkarim bin Karim, bin marwana Jarjani, aljarjani almujir qala isi haddathana ammar ko hmm, haddathana ammar bin bin Raja ko hmm, qala haddathana abdullahi bin musa al-abasi قال حدثنا سفيان الثوري an أبيه عن مجاهد mujahid shi kuma an ibn abbas an rubu hadisin ne daga sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wa bin umar kuma again mujahidu ya karbo hadisin daga again sayyidina abdullahi bin umar shi ma sahabi ne na sallama na uku wa abi sa'id al-hudri kuma har yanzu dai mujahidu ya samu hadisin a wajen abu sa'id al-hudri wayan ɗaukun da sahabbai ne abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar da abu sa'id al-hudri da sahabbai ne hadisin ya ce ƙala sallabina rasulullahi sallallahu sallama za ta min salatul fajari ko ana shugabanmu annabi sallama yi mana sallan subahi a masallacin madina masallaci mai alfarma masallaci mai daraja masallaci mai albarka hmm. ma fargamin min salatihi yakin da an salama ya kammala sallan su subahi bisa zata fajari a kabala bi wajen hilkare alallahi ilan nasi an salama sai waigo ya juyo daga kallon gabas sun tun an sallama ya juyo kamar yamma kenan misali yana kallon halaran zatin Allah ya kuma zo kuma yana duban al'umma ya kallon mutane a masallaci wa suna da zaharahu mai mihrabi ya jingina bayan shi a jikin masallacin Madina wato ta tabarin kibla kenan a lokacin nan ya tala Allah a wajahu nura huskan shi zazzalama yana ta haske yana falfali yana kyalkyali yana falfali yana kyalkyali sha'ashan haske na tashi a hufta an sallama faƙala umar bin haddab radiyallahu anhu sai na mutan haɗa a lokacin nan daga annabi na cikin fara'a fuskar shi na haske ga cikin nan na ƙamshi sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallama ma a hasana waje haka ya mamakin kyawun huskarka ya mamakin kyawun huskarka me ya fi kyawun huskarka ya rasulullah ba abin da gagun kama balle fi shi kyawun wa halama da kaga ya rasulullah ya mamakin zaƙin zancanka, mm, wa asdaqa hadisaka ya mamakin gaskiyan zancenka ai ba wanda ya fi ka daɗin zance ba wanda ya fi ka gaskiyan zance ya rasulullah wa araka maudatuka ba kuma wanda ya fi ka taushin soyayya irin yadda kake san al'umma ba wanda kake san al'umman ka ba kuma wanda kake ka farin jini a cikin al'umman ka gaba daya wa kalaka ba ya mamaki hankalinka ya rasulullah ya mamaki kaifin hankalinka wal yana arikatika ai wa zaharika ai zaharka ya mamakin taushin bayanka wa hasana shashi tika ya mamakin sakin huskanka da murmushinka bashashi mm. to mai yawan fara ake mai murmushi ina bashashi mm-hmm. wa'az yana muhallaka inda Allah ta'ala ya mamakin irin kyawawan kawaye kawan ado na irin mu'amala da kake zatin Allah azza wa jalla kullum ka tare da Allah kullum baka saba shi, kullum kana cikin ibada ya mamakin cuɗanya shine mu shi shine zaman ka gaban zatin Allah an kake mu'amala da shi wa inda nasi kuma ya mamakin mu'amala da kake da mutane ga ka maɗaukaci ga daraja madaukakan sun zo ka zauna da su daidai su in malamai sun zo ka zauna su daidai su in talaka sun zo ka zauna su daidai su masu kuɗi jahilai masu wauta kafirai yahudu na sarkuwa zo ka zauna shi daidai ya mamaki iya mu'amalanka da mutane ya muhammadu rasulullah ya muhammadu rasulullah ka san shi ke shigonin fa a ba mutum matsayi a ganin shi Ya kamata kowa ya raina shi ba amma kuma da wani zai zo da wotan mai tafi da shi a haka da wani zai zo da niyan girma suna tafi da shi a haka masu mulki su zo a ba su haƙƙinsu talakawa su zo a ba su haƙƙinsu masu kuɗi su zo a ba su haƙƙinsu talakawa masu mawala ma masu neman abinci su zo su ma ba su haƙƙinsu malamai su zo a zauna su lafiya jahilai su zo a zauna su lafiya yahudu nasara munafukai har pagan ya zo da rasulullah sai kadai ko da a ce ba nuna karatu ba a ce kai koyi da wani ɗabi'an kamar da kowa lafiya ka ba kowa haƙƙi ba ƙaramin aiki ba ne hmm, ba taɓa samun shi ko da yaran gida na masu faɗa ba yaran gida da na gidan da na waje masu shigowa ana wasannin yara da masu iriniya ba ma ya ce musu kai sai na arziki na zauna da musallama a zai shekara goma sha biyar yaro ne shi ne mai mishi liman mishi wanki da wanke wanke da share share da sako ya ce bai taɓa jin annabi ya ce min da ana bai sa kai kaza ba ko ku kada kai kaza <laughs> shekara goma sha biyar da iya mu'amala da mutane ga za ka iya nabiyu sallama ya umar bin haddab hmm, ga gagan sa number one a daidai sitin wajen to wannan shine shadahin farko kenan an salafi ya umar bin haddab ata dari man ana ya umar shin kasan ko ni wane kuwa kasan ko ni wane in baka sani ba ta anan lazi ishtaqallahu ta'ala ismi min ismihi fallahu ta'ala muhammadun wa ana muhammadun wala fahara <laughs> eh, yace ana allazi istaqallahu ismi min ismihi ni ne wanda Allah azza wa jalla ya tsago sunana daga sunan shi fallahu ta'ala mahmudu Allah sunan shi mahmudu wa ana muhammadu ni kuma ni ne muhammadu kaga sun Allah Mahamudu an cire wawun nan ne kawai an cire wawo ne kadai na Mahamudu fasara Muhammadu jito <laughs> eh, ni ne mai wannan martaba ni ne mai wannan suna ita wala fara da ba alfahari nake yi ba shukuran ne la fahara ina faɗi ne don godin Allah azza jalla ba dan alfahari ba mhm. shadahi na biyu ya ƙara da cewa ya murbi na haddab a da man ana ya murbi kuma san wane ne ni in ka sani in ma baka sani ba ana allazi halaka lahu azza wa jalla a wani kullu sha'in nuri ni ne wanda Allah azza wa jalla ya fara har ya fara halittan haske na wani kullu sha'in nuri farkon halittun Allah gaba ɗaya to haske na ne sa sajada haske na sai sajada ina ina bauta mu zatin Allah fa baqiya fi sujudihi sab'amiyati amin hasken nan nawa ya dinga sujada yana bauta mu Allah a sujada nan sai da ya samu shekara ɗari bakwai ba kowa ba komai yace fa awwalu kullu shay'in sajada lillahi nuri wala fa'ara a jihar Allah gaba ɗaya farkon wanda ya fara yin Allah su gada ya sa goshi a ƙasa jito haske na ne ina ci zaƙwalin kana lirrahamani waladun ba ana awwalin abidin Allah ce annabi sallallahu Allah ya fara ta Qur'ani shine shine farko shine sharhin wannan hadisin kenan wannan ya rubuta ga mun ya zo da Allah eh Allah ce kul ga gamsu duniya da zalaka musu in kana lir rahmani waladan inda a ce da ya kasance Allah zo jalla kamar yadda masu kamar yadda yahuda ta tawo dan Allah ko ko kiristoci ce Isa dan Allah ne ko su ce Maryam matan Allah ne ko su ce kaza da kaza to shine Allah ke tawa kan rasulullah ga musu ce inda Allah yana da to ai fa ana aulul abidina ni ne farkon masu bauta ma Allah kuma ni ne farkon halittun Allah da ni ga mata in fara sannan Allah yana da inda yana da shi mhm. Allah shi ne ƙul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mhm. a ga ce hasken shi na ta ma Allah bai dago ba sai wajen shekara ɗari bakwai kuma ɗarin nan kada ka ɗauka irin ɗarin lissafin duniyar nan ne na can alamin arwahi ne alamin zarri irin shekarun aljanna da wuta wato aka ce awa awa ɗaya na wannan lokacin awa ɗaya na wannan lokacin shine ke daidai da zaman da za a wannan duniyar tun farkon zaman annabi adam alaihi salam har zuwa tashi kiyama ninki dubu saba'in hmm. awa ɗaya kenan Mm-hmm. awa ɗayan lahira kenan shine da tafsirin ayan da nake cewa labisina fiha haƙaban la na fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa gasaqan jaza'an wifaqan innahum kanu la yarjuna hisaba ita ce cewa labisina fiha haƙaba yan aljanna da yan wuta za su zama a cikin aljanna wasu kuma suna wuta ahqaban hukubai to hukuba daya shine yana da shi can ba a cewa shekara kaza sai da ce hukuba kawai in ka ce hukuba daya to shine a samu karni karni dubu ɗari kowane karni yana da shekara dubu ɗari kowane shekara yana da wata dubu ɗari kowane wata yana da kwanaki dubu ɗari to kowane kwana ɗaya yana da awa dubu ɗari to kowane awa ɗaya shine ke daidai da zaman da za a yi daga halitta annabi adam alaihissalam ba ta ma ninki dubu saba'in da har wani lokutan ne ya samu shekara ɗari bakwai ina sujada annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kisa on on aikata qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin shine an amana masa hasken ne haske babba mai daraja mai girma ya zo muku daga Allah azza wajal hmm. ijifa wala kullu shay'in sajada lillahi azza wajalla nuri wala fahara idan ba alfahari nake ba shi koran ne la fahara ya dahi na uku annabi kada ce ma sai na umar ya umaru aka man ana shin kai umar ko ka san wane ne ni kuwa ana allazi halaka Allahul arsha min nuri ni ne wanda Allah azza wa jalla ya halicci al'arshi daga haske na daga haske na naga ba da haske na ba daga haske na an dan ɗifon abu ne aka yi amfani da shi ba kulliya ba mhm, ba adiya ni ne Allah ɗifon abu daga haske na ya halicci al'arshi wal kursiya min nuri hakan shi ma al-kursi alice shi ne daga wani abu daga haske na wallauha min nuri haka mahfuz shi ma alice shi ne da wani abu daga haske na wal qalam min nuri أنا الذي ألقى العرش من نوري والكرسي من نوري واللوحة من نوري والقلم من نوري الله تسلى يا هل العرش ده هزكيناني alkursi ma da haske na ne haka nan lauhul mahfuz shi ma da haske na ne haka alqalamul ala shi ma da haske na ne ka ku san a ce za a yi bayanin girman al'arshi da fadin shi da abun da ke ciki da alkursi da girman shi da fadin shi da malakun da ke ciki da lauhul mahfuz da fadin shi da girman shi da malakun da ke wajen da shaɗarar rubutun haka nan alqalamul ala mai tsawon da shekara wajen wajen shekara wajen biyar. ta tsaye ya faɗa ba jimanci da faɗin shi shi ma zai ja karatu ba ɗan kaɗan ba annabi ce gaba ɗayan su an harce su ne da haske na wal qalamu min nuri ce wal shamsa ko wal shamsu wal qamar rana ma da wata min nuri da haske na halice su wa nurul aftar min nuri kai hatta hasken idanuwa na halittu kowane mai halitta mai karfin ido mai karfin gani to idan nan karfin nan karfin ganin nan da haske na aka halici ganin duk halittu gaba daya idanun halittu da haske na aka halici su hmm. wal aqalu haka na hankali allazi fi rusul halqi min nuri haka hankali ma wanda ake sa shi a cikin kawunan halittu a ce ai wani ina da hankali to wannan hankalin ma da haske na aka halice shi wanda bai da hankali yaya mai sunan shi to sunan shi mahaukaci hmm. wa nurul ma'rifat fi qulubil mu'minina min nuri hakanan hasken ilimin ma'arifa tun daga ilimin shari'a har zuwa ilimin nahau har zuwa ilimin sarfu har zuwa balaga mantiki badi'i tauhidi hadisi tafsiri ilimin geographic ilimin hisab ilimin falaki ilimin aufaku da duk ilimai gaba ɗaya haka ji tsororon gaba ɗaya ɗauki ilimin ma'arfa da gaba ɗaya harshe su min nuri da haske na wala fara da balfari nake ba kenan duk ilimai duniya gaba ɗaya duk ilimai kowane fanni duk ilimai kowane fanni duk ilmai kowane fanni ba su ne da haske na eh wala fara da ba alfahari nake yi ba shukuran ne ina fadi don in gode ma Allah in ban faɗa ba ba za ku sani ba in na faɗa kuwa sai ku sani ya umaru mhm. dan kari <laughs> na hudu shaɗahi na hudu ce ya umaru a ta dari man ana sun ya kai umaru shin ka san wane ne ni kuwa ya ce ya rasulullah labar sani ba ya ce ana allazi halaqallahu halaqallahu ta'ala al-arsha ni ne wanda lokacin da Allah azza wa jalla ya halitta al falam yam falam yaskun idrabuhu hatta Ka اسمي ما ma على ala العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله سلم سكن العرش yace ni ne annabin da lokacin Allah azza jalla ya halarci al'arshi al'arshi yana da kafafuwa wato gado ne na mulkin Allah yana da kafafuwa kafafuwa guda 360 ba kafafuwa irin na gadon mu kafafuwa hudu ba wancan da kafafa guda 160 adadin kwanakin shekaran to kuma kowar kafa daya ya ninka duniya wajen girma da faɗi ninki dubu sittin kafa daya na gada alarshi ya ninka duniya ninki dubu sittin wajen kauri da faɗi da tsawo duniyar mu na haka sai an tara guda dubu sittin suke daidai da faɗin kafan alarshi guda daya to annabi ce da aka rajo da alarshin tsakanin gado tsakanin kuma kafa da kafa akwai duniyoyi dazuka dazuka daban-daban guda dubu saba'in a kowane daji akwai kasashe dubu saba'in a kowane kasa akwai jihohi dubu saba'in suna bauta mala duk mala'iku annabi ce da Allah ya sa alarshi saboda girman shi alarshin dinga girgiza haka yana raurawa ya ki zama waje daya mala'iku sun yi sun yi tsaya yana an tur mala'iku sau bayan sau su rike shi na bai tsaya ba sai Allah ya sa kudarar shi ya rubuta a jikin alarshin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallama take fasakan al'arshi eh wallahi alashi sai yana ya ji sunan mai gida wazalika abla an yi halqal halqa bisa ina alif amin wala fara annabi ya ce kuma wani abu ya faru ne tun kamin a halicci halittu da kimanin tsawon shekara dubu saba'in sai dai wala fara ba alfahari nake ba hmm. shaɗahi na biyar wannan faɗa an yi lokacin annabi salama an kammala sallan bahi ya jiyo yake wannan shaɗahi sannan take madrasa na shi shaɗahatul rasul hmm, shaɗahohin manzan Allah annai muhammadu sallallahu sallama da irin wannan ne yasa su ma za su wasu waliyan su ma daga baya suna yin shaɗahi tawanu gaskiya ne kuma shine ƙurewan daraja kuma martaba kuma ba ta cika daidai gaba ɗaya kuma sai kuma sa mutum yin shaɗahi in ya cika halifa annabi sai mutum kuma yin shaɗahi amma farkon tashi za a ta tawalu sai an gane kai na Allah ne tu kuma baiwa ta baiwa baiwa ta baiwa ni'ima ta ni'ima dole kuma kaje da shi kuma kuma gode ma Allah hmm. koyi da annabi na sallama hmm. sai zo wale da suna shadahi garshe tijani yana shadahi radiyallahu ya faɗi kalmomi na martabobi cewa ni ne misali hmm, da sauransu dai da an da suna kuma ta jani shi ma sai kuma a cinye lokacin <laughs> in ce zan koma shaɗin shi fara shi ba sai a cinye lokaci in ce koma misali shaɗin shi mana shi tu da lanu na kuma shi mana shi tu kuma shi ma shaɗin shi ma sai a cinye lokaci misali na shi jimiya go wane babba wane yaro ni kin bid mai babban irji na je katsina na je daura na ratsa kano har bebeji <laughs> haka waliye suke gado ne daga halar annabi sallama mhm. <laughs> a gani ce wane babba wane yaro a kaga a lokacin da muka kenan da duk mutan zaman shi gaba daya ba wai ƙananan yara jahilai ba a manyan malamai da ƙananan malamai ake nufi a lokacin nan ke ni kyanjidi mm. ni kyanjidi mai babban kirji wane ya niya in gashi aji ko mm. ni tunkara ni tunkasa wane ya niya in gashi aji to shi da shi kenan mm. to wirasa ne gado ne farkon ta tawalu amma ƙarshe kuma sai a shaɗa in dai kamala ta kai dole ne ai shine misali a wajen masu kuɗi mutum ya tara kuɗi ga aure ya yi ga matan da yake so ga ƴaƴa ga gidaje ga motoci komai na da shi ga kamfana sai ce ni alhamdulillah ni ko yanzu na ban sana'a alhamdulillah abu ne tara zan ci ha'un mutu a na ba gode ma Allah ne. a ce misali ko yanzu in daina sana'a ka gani ko yanzu in daina sana'a abin kara ya ishe ci da ne ta gani hayayana wani ma ya shi wani ma ya haɗu su ce mai ƴaƴan nashi ku dai ku karatu kawai ku ɗiyar ga an tara muku to ya da sharafin kenan wajen masu kuɗi misali hmm. haka yake ko shi barka jina nashi tukan wa man yuhibbuni wa man yarani da sauran irin su irin su to shaɗa shi kenan da ya take Hmm. amma farkonta tawali'u ne amma kuma komai ya komai komai daidai da kusan shaɗan shi kuma wani wali ke cewa da yana inkarin wani wali babba a zamanin shi ya ji na shi ɗan yana ka ji girman kai girman kai kaza kaza mutum da kai na zai yana yaban kanshi da kanshi ya ce bai sani ba sai da shi ma ya zo wajen ya tashi shaɗa shi dole ne in sun ya haɗu <laughs> to ya za a yi Allah ya maka ni'ima cikin ba gode ba ai ba ana arashi ɗin nan dole shi ma yana sai wala fahara a gani a wani faɗi na alfaɗi to ana ga asu a lotta ba ganin cewa an fone in ka kafa kaga kanka kenan haka ga wani kankantacce ne a'a ina ai shi ba ka jira cewa wala fahara ba alfahari yake mana a wani ba ba nufin wani na wani ne ba amma kai ka da shi bai wani ba shi annabin ya ta shi bai fone ba kai haka ma ka ɗauka haka na ka ɗauka kai haka ɗauka kai ce annabi bai gona ba to kenan hmm. kaga ga shadahi hakika ga kuma shari'a kuma ce wala fahara abu da ai gaskiya da faɗa kuma kuma zai ce kuma sai da wala fahara ba alfahari ne ce ba ba na ce na fi wani ne ba eh ga tawala tafaddaluni ala yunus bin matta hmm, na ga wannan ne ko sai sai na biyar ya umaru atadari man ana ya umar shin ko kasan wane ne ni ana allazi arrafa mala'ikatahu ni ne wan Allah azza jalla ya sanar da mala'ikun shi ni fasalla qabla an sami obin jir adama bi ashara alfi amin ni ne wanda Allah azza wa jalla ya fara sanar da sunana ga mala'iku Allah azza wa jalla ya fara yin min salati mala'iku sun sanni sun san sufofina da sunana tun kamun mun ji labarin za a halicci annabi adamu da shekara dubu goma sha biyu <laughs> eh, mala'iku sun san da annabi annabinmu sun san da sufofi da sunan shi da mukamai shi tun kan su ji labarin a ce ni ja ilimfil arda halifa balle su ce a taj'alu fiha man yufidu fiha wa yufikur dima'a to tun kan lokacin da shekara wajen dubu goma sha biyu sun san ni sun san ni ba wani kan aka da ne ba sun sun san ni kamin annabi adamu shekara dubu goma sha biyu wala fahara sai da ba alfahari nake yi ba dan ƙari annabi ce ranar da Allah azza jalla ya tara mala'iku ya gaya musu sunana da na da bayani na aka zo na gaban su ganni wal zalika sumiya yawmi arafata saboda haka ne aka ambaci ranar ranar arafat yawm arafata ranar arafat ranar da mala'iku suka san annabi Muhammad hmm. shekara ne ga ta hajji ta wannan ranar ne Allah tara mala'iku ya gaya musu annabi za ka samu ranan ranan arfat hmm. lannahu kana fi yawmin shahidan fi allahu mala'ikatahu alayya domin wannan ranan ne Allah azza wa jalla ya tara mala'iku sanar da su ni ko ni wane ne wa sammahu yawm arafata sai Allah ya ambaci ranan cewa shine ranan arfat a ranan in ta zagayo to Allah na manna da wannan ranan yana farin ciki da wannan ranan yace tugfarul hadaya wa zalika li ajali wala fahara ashe abin da yasa ake yin gafara ga alhazai in sun je arfat an wuce saboda ni ne wannan ranan ne ta ƙara kewayewa to din sa kuna din sa kewo Allah ya mutane gafara gaba daya to saboda ni ne wa zalika li ajali wannan saboda ni ne saboda ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita eh, kuma wa fahara ba alfahari nake ba shukran la fahara shada hira shida ti ya umaru annabi ya umaru a ta man ana shin ko ka san wane ne ni ana allazi halaka allahu adama ni ne wanda allah azza wa jalla ya lati annabi adamu shi kanshi adamu farko ya ce da zuran shi gaba daya ala hurufi ijai ismi muhammad ni ne Allah ya halicci annabi adamu da ƴaƴan shi gaba daya da zuriyar shi akan sufan sunana na hurufin hijaiya asu. magani walwajahu da kai da hufta bi manzimin ina matsayin ina matsayin mim ne mim wal yadani hannaye kuwa manzilatuhuma munzil ha'i hannaye kuwa suna matsayin kamar hasaɓen nan ne walbaɗanu walbaɗanu da musulmi ciki kuwa da ƙunguru yana matsayin kamar mimne yana matsayin mimne wa rijilan ƙafafuwa kuwa da munzil dal suna matsayin dal ne fahiya minni kaga wannan suran gaba ɗaya a yi daga gare ne wannan sunan ai nawa ne wala fara abin da ba alfahari nake yi ba kai mem kirji da hannaye ha'u kunguru da suke mem kafafuwa dal ce wala fahara sai dai ba alfahari nake yi ba shadahi na bakwai ya umaru ya umaru gari man ana shin ko ka san wane ne ne ana allazi qala ruhul qudus jibril alayhi salam ni ne wanda jibril alayhi salam ruhin sarki yace ce atadari ya muhammadu li ayyi shay'in amara allah bi sujudi li adama fasajarna ni ne annabin da mala'ika jibril ya ce min ya ya muhammadu shin ko ka san saboda menene Allah azza wa jalla ya umarce mu mu yi sajada ga annabi Adam alayhi salam kuma kai inna ma arada zalika ta'zimuhu Allah azza wa jalla yayi yin girma Adam ne da wannan sirrin iz kunta fi sulbihi da lokacin kai ne kake cikin tsatsan shi wala fara alfari nake ba a shi lokacin haske annabi ne da ke jikin annabi adamu har can a cikin su masu jira su kai shi mm, har can su kai masu jira su kai sar su mm, wala fahara ya ɗaya da takwas ya umaru adadari man ana ana lazi qabbala lahu taubata adama min ajali wa gafara lahu ni ne wanda Allah azza wa jalla ya karbi tuba annabi adam alayhi salam saboda ni ya ce Allah kai mun gafara dan alfarman masoyinka annabi Muhammad sallama Allah ya ce Adamu na gafarta maka kuma da ka ce maka gafara da kai da ka baki daya duk da na gafarta muku tunda ka dan da masoyina annabi Muhammad sallama da ni ne Allah ya gafara ga annabi Adamu alaihi salatu wassalam wa taba alaihi lamma tawassala bi ila Allah azza wa jalla kuma Allah ka utuba nabi Adamu lokacin da ya tawassuli da ni fa qala yace Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ni nan ina roƙonka bima ja'a bihi Muhammadin sallama dan albarkacin abin da annabi sallama ya zo da shi wa alihi da shi alayen shi alayen shi to sharifa kin baiti ma'ana Allah na roƙe ka dan girman annabi Muhammad sallama kuma dan girman alal baiti kuma dan girman sunnati da annabi zo da shi Allah kai mun gafara Allah ci to ne gafara wala fahara sai da ba alfahari nake ba inji annabi wa kana rasmu kitabul qur'an ma'ahu nabiyil kalamil asma wa bi ta'alahu Allah tawbata wa bi nadaka bil hikmati wa ulima asma al malaikati wala fa'ara dan kari yace ya sallama dini da annabi dini annabi sallam ya roki Allah tuba hatta hikiman da ya samu ya bayani ya sanar da mala'iku sunayen abinda aka ce sanar da su to duk saboda ni ne ya samu wannan sirrin ya samu wannan ilhaman sai dai ni ba alfahari nake yi ba ya umaru sadahi na tara ata dari man ana shin ko ka san wane ne ni ana allazi badartu bil jawab hina da rabbuka Ni bin adama min zuhurihim zuriyatihim wa shadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum ya umaru shin ko ka san wane ne ni ni ne annabin da lokacin da Allah azza wa jalla ya kulla alƙawari da sauran jama'an annabi adam da za su gaba daya lokacin da Allah ya ce musu lokacin kowa yana cin alamar zarri wasu na dan kari ana sa alamar zarri duk ba ba wani zarri gaba da Allah ce ala ashe ba ni na ubangijin ku ba ai suka ce bale bale bale bale ai kai ne ubangiji ko ala subira bukum ni na ai hakika ne ubangijin ku ko alu bale yace to annabi sallallahu alaihi ya ce fafatar ta bil jawab to ni ne na fara a ansa wannan da an zari na fara cewa bala ko bale haka ne a ubangiji zai ce da amsa sannan su ma annaba suka amsa sannan waliyai sannan sabai suka amsa sannan waliyai sannan farin mutane gaba daya faƙultu bala an ta fasa sanin lahu zalika minni fa'amarahum wa amara arwahul baha'imi fasajadu kulluhum idza idza auni shi tsoro wannan sirri ne tun a wancan lokacin mutane sun gani dabbobi sun gani suka sallama mun shi ko a duniya amma da zaran dabbobi sun gani sun faɗi su gaishe ni su min sujada mm, wani zalika kan antal baha'imu izara au nuri fi aslabi aba'i wa ajdadi yatashasha'u fi jibaihim yasjuduna linuri wala fa'ara mm, saboda haka ne hatta ma lokacin da nake cikin tsatsan kakanni na in dabbobi sun ga ɗaya daga kakanni na wanda lokacin nake tsatsan shi sai su faɗi su su gaishe su suna gaishe da wani haske nawa sai bai wala labara ba alfahari nake yi ba ya ɗahi na goma ya umaru adadari man ana shin kai Umaru ka san kowa ne ne ni kuwa ana lazi min a hada Allahu misaq ka anbiya wa rusuli wal umami bi zari bi nubuwati wa fadali ni ne annabin da ana lazi min ajali ahadallahu bi kalan biya wa rusuli ni ne annabin da saboda ni ne Allah ya kulla alkawari da annabawa da manzanni waɗanda da al'ummatai gaba daya bi in inzarihim da yi musu wa'azi bi nubuwati da annabta da wafa da farana me ce musu wa ta tawabahu qaranan ba da qaranin Allah ta'ala وإذا الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معهم ma'anin ma'anin shi waɗannan wazkur ya rasu da ka ba duk duniya labari is a haza Allah misaƙan nabi'ina da Allah ya alƙawari da annabawa gaba ya tara su Eh, gaba ɗaya su lamata ta kuma kitabun hikimatin ya ce duk da wannan abin da na baku na annabta da littattafai sun maja akum rasulun musaddiqul imam akum sannan daga baya babban manzo na ya zo kuma yana gaskata abin da na baku na annabta da littattafai la na bihi na tansurunnahu in annabi na ya zo za ku imani da shi kuma za ku a kan kujeranku ku taimaka mishi eh, ƙalu sai a ƙararna mun tabbatar ya ubangiji lalle in ya zo mu shi za mu saukar kan kujerunmu za mu zama hadiman shi mu taimaka mishi a ƙarshen abi Allah ya ce itiqal a a a qarartum wa ahaftum ala dalikum isri a qarartum shin kun tabbatar da haka in ya zo za ku sallama mishi ku mishi mubaya'a ku zama hadiman shi a qarartum ala dalikum kun tabbatar da haka karu a mun hmm, ji a aqranna la zalku isri wato kun tabbata ka a gaba na yanzu din nan qalu aqranna suka ce mun tabbatar tabbata ubangiji Allah ta kawo littafi kowa ya sa hannu kawo littafi kowa ya sa hannu tun daga annabi adamu annabi shi su annu shi kaina har annabi sallallahu alaihi wasallam duka sai kowa ya sa hannu in annabi karshen zamani ya zo zan sallama mishi kuma zan taimaka mishi zan zo daga cikin hadiman shi shine shine shine a karatun ala zan zin alo a na alfashadu to ku shaida kowa sa hannu kowa ya sa hannu ɗan ƙari da gama shi mala shi ma ya sa hannu ya sa su tam <laughs> ya sa hannu ya buga sanar fada Allah sai to fashadu to ku shaida ku sa hannu ku shaida ma wa ana ma ku shaida ni ma na sa hannu na sa su tam <laughs> wa ana ma ku min shahidi ku shaida ku tabbatar ku sa hannu ni ma na shaida na tabbatar mu na sa hannu dan gari an yi to wannan haka ya kai baro wala fahara sai dai ba alfahari nake ba ha Allah ya ce ba faman tawalla jin ganin da yake taɗin nan ƙala masar gina maka وصفته لتؤمنن به ولتنصرنه قال فقرأوا ذلك قال الله تعالى أقرأتم هو بأنه hirati min halki wasa fiyi shin kun tabbatar cewa shi ne zaɓaɓɓe na a cikin halittu gaba ɗaya shi ne zaɓi na wasafuwati hatimin nabi'ina hatimin nabi'ina wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamina hujjatul ajma'ina kun shaida shi ne hujjar Allah akan halittu gaba ɗaya kun shine masoyin ubangijin talikai shine shugaban manzanni kun tabbatar haka mun yi tabbatar wa hada ala kulli zalika amruhu wa ahadahu wa mithaqahu qalu aqarna duka suka ce mun tabbatar gaba daya Allah azza wa jalla fashadu wa ana makum min shahidin al imrana ayan 81 eh kun shaida anna hayr halqi cewa fiye halittuna gaba daya wasafi zababbe na ahmadu shine annabi annabi an man ahu an duk wanda ya bi shi zan tsayar da shi faman tawalla ba da zalika faula ka humul fasiqun duk kafaran duniya kuwa da munafakai duk wanda ya bada baya wannan zan cikin fasikai nan wajen ba da annaba nan wajen ba da annaba ake ba su ba su kauce ba hmm. yace wala fara zai da ba nake ba na sha daya Ya ce ya umaru atadari man ana cin ko ka san wane ne ni ana lazimin min ajali lahun nuhan alaƙomihi saboda ni ne Allah azza wa jalla ya taimaki annabi nuhu ya dora shi kan jama'an shi kafiran nan wa harajahu min safinati bi salamati kuma saboda ni ne Allah ya fitar da annabi nuhu alayhi salam a cikin jirgin ruwa ya fita lafiya lau ba abin da same shi na sharrin ruwan dufana saboda ni ne walamma shine walima kutiba ismi ma ismuhu haula safinati lokacin da Allah azza wa jalla ya sunana da sunan shi a gefen jirgin ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama fada daga safinatu a lokacin jirgin ruwan da kanta ta yi magana faƙalar jirgin ta ce ala kullum man da hala fa huwa fi zamanin lahi hatta ya harju wala fara jirgin ruwan ta ce haƙiƙa duk wanda ya shiga jirgin ruwan nan yana cikin lamanan Allah yana cikin kiyayewan Allah annabi ce saboda ni akai haka sai dai wala fara ba alfahari nake yi ba dan ƙari <laughs> na sha biyu ya ce ya umaru adadari man ana shin kai umaru ko ka san wane ne ni anan lazi lamma da asalihu rabbahu an yi harjan naƙata fisharati ni ne annabin da lokacin da annabi salatu salam ya nemi a fitar mishi da taguwa raƙuma a cikin ƙaton dutse fa wa da hala jibrilu rishan mirishi mirishi hatin malaka jibril alayhi salam ya shigar da fuffuke daya ko ko kamar kace gashin gashin shi kwara daya daga cikin gashin fuffuken shi ya shigar shi ƙasar dutsen ana so taguwa ta fito fara lahul ma'u a lokacin kuma sai ruwa suka bul bul bul bul bul bul bul fara fa'a lahu sarat qalilan zal ardi hatta taradda al halaiq wal al asar wa saratu farsan fi farsai yace ana so kuma ta fito amma ba a tawassuli da ni ba dole sa fitin shi ko sai ga kuma rashi duwa shi fitowar da cikin dutse bul bul bul bul bul bul bul bul har ruwan ya sama har halittu masu fara firgita ga kuma dutsen farsahi cikin farsahi wato farsahi wal farsahu za su na amyalin ko farsahi dai shine mil uku to mil uku kenan su uku mil tara tsawon dutsen ga ruwa na bulbulowa wa kada haza had ta'alluqu فزمرت من جعل دعوة تدعوها تنال بالفضل على غيرك sai aka ce ma annabi salum kai wannan abin da zuri ba shi zaka yi ba kai addu'a ne kai addu'a ne ka roki Allah qul ka ce Allahumma bi fadlika wa bi haqqi ma daita nabika Muhammadan sallama hatimun nabiyina ala harajat ala ala harajati ka ce Allah na roƙe ka Allah na roƙe ka dan falalanka kuma dan girman irin manyan mukaman da ka ba annabinka annabi Muhammad sallama shi kuma ce annabawa ke wannan raƙuma ala harajki ba ta fito ba ma ƙala, yana faɗa haka a harajatin naqat inda zikiri <laughs> raƙuma ta fito tun ta faɗi sunana wala fara inda alfahari nake ba aku hmm. hmm. hmm. ya umaru ya kai umaru a tajima a shin ka ne ni kuwa anan lazim azali <clears throat> ni ne annabi nan da saboda ni ne qala allah azza wa jalla allah ce ya narukuni kunna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim saboda ni ne ina cikin tsatsan annabi ibrahim <clears throat> a lokacin ina tare da shi yake annabi Ibrahim wutan nan da na maruzu ya hura don ya ƙona shi kuma bin sa Allah yake annabi Ibrahim din nan lamma kuntu yau ma fi sulbihi domin a lokacin na kasance ina tsadan annabi Ibrahim ne wa alayya lamma bana baita kuma abin da sa Allah ya shi din annabi Ibrahim ya yi salati a gare ni lokacin da ya gina ɗakin Ka'aba wa dafa bihi da ya gina ɗakin Ka'aba ya ɗawa bi sai ya salati a gare ni wata ma'a ma'a waladihi Isma'il ya ma'a waladihi sai ya tara ya shiga ɗaya da matan shi shi ya salati a gare ni su ma ya salati a gare ni sai ya ce a ji shi annabi Ibrahim wa qala sai allahu ighfir liman hajja hadha al-baiti min al-kuhuli wa li kulli shay'in harimi ja a masa gafiran Allah kai gafara ga dukkan gwaraza da dukkan tsofaffi tukur waɗanda suka zo ɗakin Ka'aba nan suke dawafi suna neman gafara wa qala waladu Isma'il shi manzo Isma'il shi dan shi ce dan shi sai ce Allahumma bi haqqi Muhammadin eh, igfir liman hajja hadal baiti min ar-rijal Allah mu roƙe ka Allahumma bi haqqi muhammadin sallama اجبر لمن حج هذا البيت من الكهول ولكل شيء حرم جاء مستغفرا الله كي غفر الله نارو إيكا دن جرمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah duk tsofaffin da suka zo ɗakin Ka'aba suka yi ɗawafi suka roƙi gafara Allah ka gafara shi kuma dan shi Annabi Isma'il alayhi salam wa qala Allahumma bi haqqi Muhammad igfir liman hajja hadha al-bayt min ar-rijal Hmm. ya ce Allah Allah na roƙe ka don girman shugabanmu annabi Muhammad sallama Allah ka yi gafara ga dukkan za da suka zo ɗakin Ka'aba suka ɗawafi su roƙi Allah gafara wato annabi Ibrahim ya addu'a ga tsofaffi annabi Isma'il ya addu'a ga gwaraza wato 'yan shekara arba'in talatin arba'in misali shi kuma annabin Allah annabi ishaqa sai ce Allahumma bi haqqi Muhammadin igfir liman hajji hadal baiti min shababi Allah na roƙe ka dan girman shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah kai gafara ga dukkan wanda ya zo hajji a ɗakin nan daga cikin samari gaba ɗaya kaga ubansu ya adda ga tsofaffi annabi Isma'il babban da ya adda a gwaraza shi kuma sauri a lokacin ya adda ga samari wato tsoho ya adda ga tsofaffi gwarzo ya adda a gwaraza saurayi ya adda ga samari wa qalat zawjatuhu saratu sayyida saratu mata annabi Ibrahim alayhi salam mata annabi Yaquba kenan wata ta zama haihuwa daga baya sai ta ce Allahumma bi haqqi ma ja'a bihi haliluka wa ma fi sulbihi muwadda'in min sirrin nabiyika yaghfir liman hajja hadal baiti min an-nisa'i Allah na roƙe ka dan girman abinda Annabi Ibrahim ya zo da shi na addinin musulunci kuma dan darajan abinda ke tsada shi wanda ajiye na sirrin annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ta gafara ga duk matan da suka zo suka yi aikin hajji ko umra a wannan waje suka nemi gafara tun daga kan mata tsofaffi da mata gwarata da mata kananan yara gaba daya to qalat hajara sai da hajara ta kuma ma ya nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta baiwa a lokacin nan ta daka ne ko a lokacin <clears throat> ba ku yanga da aka bashi ba sai ta ce <clears throat> Allahumma bi haqqi Muhammadin igfir li kulli amatin ja'at hadha al-bayti wa hajjatuhu Allah kai gafara Allah na rike ka dan girman shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah ka gafara li kulli amatin ga dukkan mace baiwa da ta zo ja'at bai ta wa haddatu Allah gafara ga dukkan baiwa ko tsohuwa ce ko gwarzuwa ce ko yarinya ce in dai ta zo ta haji a wannan ɗaki ko bawa namiji ya zo ya hajji a wani ɗaki ko mura Allah ta musu gafara amma dan girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa utibat da'watuhuma shi Allah ya amshi addan su fa ammat da'watuhum bi addan su ta game har da ni sai wali ajali saboda ni ake musu ake wannan gafaran gaba daya saboda ni ake ake ma al'umma gafara in sun dawafi a ɗakin Ka'aba saboda ni tun a lokacin akwai akwai haske na cikin annabi adam a cikin annabi ibrahim da ke adam to saboda ni ake ma al'umma gafara in sun je hajji tsofaffin ne gwarazan ne samarin ne mazan ne matan ne ya'ya ne bayi ne to to saboda ni wali ajali saboda ni ake musu gafara fata za kuma Allah bi zikirin bi salawatul hamsi wala bahara eh. idan Allah ya saka musu da alhairi su ma rika musu addu'a bayan an salloli guda biyar wayannan mutanen guda biyar ina masu daraja an amsa musu saboda ni ne sai wala fara ba alfahari nake yi ba mm, sannan da aka samu salat ibrahimiyya hudu annabi ƙara da cewa ya umaru ata dari man ana ya ko ka san wane ne ni kuwa yace ban sani ba rasulullah ana allazi ismi fi tawrati haididu ni ne wanda ke suna na cikin taura haididu wa fil injili fara kalizu a injila ni ne fara kalizu wa fil zaburi him daya <clears throat> a cikin zabura ni ne him daya shine him yada wa fil ibrahim dab dab ni ne suna na. a cikin littafin da aka bani biran alisalam ɗab ɗab ɗaba ɗaba wa fil ardi muhammadu ni ne wani suna na anan duniya muhammadu sallallahu sallama wa fil bihari almahi ni ne ke suna na a wajen tekuna gaba ɗaya mahi wa fil kiyamati alhashiri ni ne suna na a filin kiyama ni ne hashiri wa fil jannati alqasir aljanna kuwa suna na alqasir wafin nari al'aƙi a wajen yan wuta suna na bu la ya kuna fi na biyu. ba wani annabin da zai zo a bayana ni ne bu ni ne na ƙarshe annaba gaba ɗaya ba kuma annabi zai zo a bayana ni kuma wala fara ba alfahari nake yi ba na sha biyar ya umaru ata man ana cikin amurka zama ne ni kuwa yace ba sani ba yace anal awal fi ni ne farkon wanda Allah ya fara ambato ni ne farkon Allah ya fara ambato sunana gaba daya yace ya ayyuhan nur kun abdi wa habibi wa halifati muhammad hmm. ni ne wanda Allah ya fara ambatan sunana da halittar Allah gaba daya ba wanda Allah ya fara faɗin sunan shi sai ni ni kadai ni ne Allah ya fara faɗa sunana wani ɗahir filbas kuma ni ne na zamto a ƙarshe wajen aikowa ga na farkon halitta farkon annabawa farkon manzanni wajen aikowa kuma ni ne na zuwa ƙarshe wa ana hashiru ni ne fa hashiru a filin kiyama ana la makafa ni ne makafa wa ana rasulul mahi ni ne a rasul ni ne ni ne mahil kufuri mi shafa kafirci wa nabiyyu rahmat ni ne annabi rahama wala fahara sai da alfahari nake Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallama sallama shadahi na goma sha shida ya ce ya umaru aka dari man ana ya umaru shin ko ka san wane ne ni ita zula ban sani ba kai kaɗai ka san kanka ya sai ko Allah ya rasulullah annabi ce to ana sahibul haud al mawrud ana sahibul ana sahibul haud al mawrud ni ne ma'abocin ƙwarman nan mai kwarara ni ne mai ƙwarma alkausara ni ne mai ƙwarma alkausara wal maqamul mahmud kuma ni ne mai maqamun mahmud ni ne mai gwarma alkausara ni ne mai mahamud wal mahatar mashahud ni ne mai fada wanda Allah ke halartar wajen wal azwaji dahirat ni ne nike da mata tsarkata min alhuri na hurul ilmi ni ne mai mata tsarkata ni ne angon hadijatu ni ne mijin aisha ni ne mijin ta bintu zam'ata ni ne mijin sayyida hafsa ni ne mijin sayyida zainab bintu jahashi ni ne mijin sayyida zainab bintu huzaimata ni ne mai sayyida safiya ni ne mai sayyida maimuna ni ne mai sayyida ummu salama hindu ni ne mai kai dara mulat ummu habibatu ni ne mai ni ne mai juwairiya ni ne mai mari kibdiya ni ne muhammadu rasulullah nan mata masu na ɗimbin darajan a shi sun fi ƙarfin su kowane annabi a cikin annabawa gaba ɗayan sai dai muhammadu rasulullah sallama yace ni ne mai mata a duniya tun suna duniya an ba su aljanna su zama kural ini mata tsarkaka haka kuma a lahira ina da mata tsarkaka kural ini ni ne dan abdullahi wal uluwi ni ne mai mukami madaukakiya wal irtiqai ni ne wanda kullun daraja na take karuwa kullun daraja na take samun taraki na ina samun taraki ina samun taraki har abadal abadal abadal abadi daraja na ba ta tsayawa take kullun ci gaba take wa darajatul ula ni ne mai madaukakin darajoji masu manya manyan mukamai wala fahara sai ba alfahari nake na sha bakwai karta ya umaru a ta da man ana ya shi kasan wani ne ni kuwa yace ana sahibul liwa'ul hamd ni ne mai tutar liwa'ul hamd waliwa'i tutan nan nawa wajen faɗi ya bulgul mashriq wal maghrib yana isan wajen tun daga gabas har yamma ma'ana tutan na sallama inda zauna wajen wannan leman wajen wannan tantin wajen wannan heman ta kai faɗin duniya gaba ɗaya wal biya yace annabawa dukkan su war rusul da manzanni dukkan su wal mununa da manzanni kullum dukkan su ta hata liwa'i wala fahara Dukkansu suna ƙarƙashin tanti na ne suna ƙarƙashin tuta na ne wala fara sai dai ba alfahari nake yi ba a cikin ashifa na ce adamu ba man dunahu ta taliwa'i kiyamati ita annabi adamu wa man siwahu da annabawa ba bayan shi annabi adamu da annabawan da suka zuwa bayan shi to suna ƙarƙashin tuta na suna suna tanti na suna hema na ran tashin kiyama dan ɗari kuma wala fahara ma alfahari nake yi ba annabi ya ƙara cewa shaɗai da sha takwas ya umar a ta dari man ana shin ka san wani ne ko yace ana allazi ba sanan Allah tabara ana allazi ba sanan Allah tabaraka ta'ala bil haqq ni ne annabin da Allah azza wa jalla ya aiko ni da addinin gaskiya wa ta'allamtu bil haqq kuma na san ilimin gaskiya wa qumtu bil hayy kuma na tsayar da addinin gaskiya wa allamtu bil hayy kuma na sanar da ilimin gaskiya wa darabtu bil bil hisamil malsum na kuma je na tsara wuyayen kafirai da takobi na mai suna ga yamajini na wuce na karkashe su a ta'alanat hasir kafirai suka ce la ilaha illallah muhammadu sallama ni ne wani annabin wala fahara ba alfahari nake yi ba ya umaru na sha tara shin ka san wane ne ni ya umaru a man ana ka san wane ne ni ana nabi ni ne babban annabin nan wanda na samu shekara hamsin da uku a garin madina nabi'un al'arabi ni ne balarabi shugaban larabawa annabi na cewa uhibbul araba li salasa li anni arabi wal qur'anu arabi wa kalamu ahlul jannati arabi eh, annabi ni ne balarabi shugaban larabawa wanda ce ku so larabawa ko ta abuwa guda uku domin din nan dai balarabi ne qur'ani balarabi ne kuma zan ce aljanna a aljanna mun insha Allah shi ma larabci ne to ni ne balarabe shugaban larabawa alƙurashiyu kuma ni ne shugaban ƙurashawa gaba ɗaya manan ƙurashiyun sunan wata kifi ne a cikin teku in dai halitta ne a teku in dai halitta ne to da zaran ƙarshe ta ƙarshe sunan wata halitta ne ta kama da kifi to zaran ƙarshe ta fito to komai girman dabba na ruwa gurin ta yake in kuma gaba da gaba mutum shi ya zo ƙarshe shi ne shugaban jarumai masu ƙarfi na dabbobin tekunan duniya gaba ɗaya shi za ka sama ƙabilan su ƙurai shawa wato in dai an ja da su ba a samun nasara domin annabi a ƙurai shi yana cikin su wani bayanin kifin ina cikin tafsirin sawi da wajen tafsirin lilafi ƙwarai shi tafsirin sawi sajin ila fi quraishi nan zaka samu anan hmm. eh, anan anan anan al-qurashi hmm, anan nabiyul arabiyul qurashi al-hashimi ni ne shugaban banu hashim wato ma'ana ni ne daga cikin zara'an hashim ni ne muhammadu dan abdullahi abdullahi dan shaibatul hamdi shaibatul hamdi dan hashim hmm. <laughs> shin alhashimi al'abdahi kuma ni ne ɗan ƙasan da take da yawan duwatsu abdahi gari mai yawan duwatsu maka kenan wanda dutsen maka ɗin ma an ittifaki wallahi ya fi kowane dutse kyau da inganci a cikin duniya gaba ɗaya hatta kafarai turawan amerika sun so su aiki a garin makka an kira su da titina da sauransu da gidaje suka ce ba su a biya su da kuɗi ko a kyale gurin za su ɗibi duwatsu makka ɗin gurin in su ko in sun zo an ake wajen duwatsu gurin za su ɗiba ko da dutsen da abin da ke cikin ko shine ladan sau da suka ce ba su yadda ba hmm. al'abdahiyu ni ne garin da mai ni ne mutumin garin da take da yawan duwatsu shi ma ake kuma isharar shi inda shin akwai wani mutum da zai iya ja da dutse a waya ce za a yi dambe da dutse akwai maganin bayan dutse to haka an dai ba maganin bayan dutse to annabin da ke garin kuma fa shi kuma ya fi dutse karfi hmm. almakiyu ce ni ne dan kasar makka wanda aka fiye a makka almadaniyu ni ne kuma wanda na hijira na koma garin madina makka inda aka haife shi madina kuma fa inda lokacin da zai bar makka an ce har sai da kuka yana damuwa gina Allah yanda ka fitar makka din Allah ka da inda Allah Allah rabbi adhilni mudhal sirqin wa ahrijni murda sirqin wa ta'allim ladunka tsanan nasira Allah yanda ka fitar da bawanka an sallama wannan gari makka da yake santa Allah ka shigar da ni Madina Allah ka shigar da ni wani garin da kai kuma kake santa garin gaskiya da annabi zai garin Madina sai ce Allah ka sanya min san garin Madina fiye da yadda ka sanya min san garin Makka eh, Allah ka sanya min san garin Madina fiye da yadda ka sanya min san garin Makka kuma Allah ka daukaci Madina fiye da yadda ka daukaci Makka <laughs> almaki almadani attihami ni ne dai garin tihama ita ma sunan makka ne albashir ni ne mai bishara ga muminai annazir da gargaɗi kafirai asiraju ni ne fitilla mai haska bayan Allah gaba ɗaya almanir ni ne fitilla mai haska annabawa da manzanni da waliyai wala fahara ni da balfahari na nake yi ba ya umaru na ishirin kenan a tajiriman ana shin ko ka san wane ne ni to ana ahmadu wa ana muhammadu bin abdullahi bin abdulmuttalib bin hashim bin abdulmunadin bin qusayn bin kilabin bin murata bin Kabir bin lu'ayyin bin galibin bin fihirin bin malikin bin Nazarin bin kinanata bin huzaimata bin mudarakata bin ilyasu bin mudarin bin nizarin bin ma'adin bin adananin bin zanadin bin adadin bin muqawwamin bin tirahi bin yashjabi bin ya'rubu bin hanuhu bin alhamisa'u bin nabtin bin hamdin bin waika bin isma'il bin ibrahim bin tarihi bin fahurin bin fardawi bin falihin bin abirin bin shari'in bin arfashadin bin samin bin nuhin bin lamika lamika bin mutuwashilahin bin ahanuhun ahanuhu huwa idris nabi ibn baradin bin mahayailu bin qainaku bin anushu bin shisu bin adamu yace wa adamu min turabi shi ko annabi adam an ne daga qura wa turabu min al-ardi ita kuma kuran nan an ne daga wannan kasa nan duniya wal ardu min zabadi ita kuma wannan kasa an ne daga toro wan teku wa zabadu min al-mawji shi kuma toro wannan shi kuma an ne daga kumfan teku wal mawju min al-ma'i shi kuma kumfa alfi ne daga ruwan tekun wala ma'u min ad-durrat shi kuma ruwan tekun na wannan kasan alfi ne daga lu'ulu'u wa durrat min min sababati ita kuma lu'ulu'un nan alfi ne daga sababa bege wa sababatu ita kuma sababa nan yushiqaqun min nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga hafi an sallama ita wala fahara ba alfahari nake yi ba ne shi daya ya karce ya umaru da man ana ya umar kasan wani ne ni ana lazi harama lahul jannata ala jamil biya ila mursalina hatta a ta hulu ana wa ummati qablahum bi arba'in aman wala fahara ni ne annabin da Allah ya haramta mu annabawa da manzanni dukkansu shiga cikin aljanna sai na shiga da ni da al'umma na sai mun huta da tsawon shekara arba'in san annabawa za su fara shigowa mun huta tsawon shekara arba'in irin na lahira kuma fa na hukuban na ɗazin ce wala fara ba alfahari nake yi <laughs> dan ƙashirin da biyu annabi ƙara da cewa ya umaru a ta man ana ya umaru shi kwasan wane ne ni ana muhammadun ni ne fa muhammadu din nan fa ni ne muhammadun nan ni ne muhammadun muhammadun muhammadun muhammadun ni ne annabi nan fa allazi sallallahu alayya wa mala'ikatahu wa anbiya'ahu ni ne fa annabin nan da Allah da kanshi yake mun salati Allah fa da kanshi yake mun salati tun kamin azal tun kamin azal azal kuma ba zai bari ba har gaban abada har gaban abadul abadul abadul abadul abadul abadi to ni ne fa wannan annabi wanda Allah ke ma wannan salati wa mala'ikatahu kuma ni ne fa annabin nan da Allah ke ma mala'ika Allah su mala'ikun shi su dinga mun salati kuma ba yankewa ko an tashi kiyama mu mun ji aljanna su wasu al'arshi su gabar salatin nan ba bari ibadin su har abada abadi haka nan an annabawa da manzanni Allah amurce su ta mun salati sai wasa'ir ma halaka ta hata arshihi da duk halittun da Allah ya halitta a ƙasan al'arshi na mala'iku ne ruhanan ne da wanda ba san su ba dukkan su dai Allah amurce su daga mun salati wa amarakum bi salati alayya ku ma mu'minai musulmai mutane Allah ku yace ku dinga min salati ni ne fa wannan Muhammad wa amarakum bi salati alayya yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yace ya ayyuhallazina amanu a gani a wa amarakum ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدر ومقدار العظيم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 bayan mai hushi ba ne ba munafiki ba duk wanda ya min salati zuci tana cikin farin ciki wa hafaz sautin wa hushu'in mun da yana shi kadai kuma ya kaskantar da muryar shi wanda ya salati ya kaskantar da muryar shi cikin tawalu kuma shi kadai a zuciya kana rafiqi fil jannati duk wanda ya salati shi kadai kuma ya koyi ya zamo abokin zamana a gidan aljanna wanda ya lafi shi kadai kuma a zuciya boye ba wanda sani to ya zamo abokin zamana a gidan aljanna kamar ka cikin sallah wanda kuma bayyana fa a a a wa man salla alayya wanda kuma ya min salati wa rafa'a sautahu ya daga muryar shi kuma ta'addaban kuma yana mai ladabi na ganin girma na shahida lahu kullu shay'in mar alayhi sautahu duk halittan da ya ji muryanka lokacin da kake wannan salatin zai maka shaida kai min salati a gaban Allah kuma za baka lada adadin da halittan da ya ji muryan naka mhm. ɗaya kenan na biyu kuma fa wa haram Allah da sadu alan nar duk wanda kuma daga muryan shi ya salati a bayyane har aka ji shi daga ranan tun daga lokacin haram Allahu jasadahu ala nar Allah ya haramta wuta ta kona shi da wannan ne za na kan ce da nan misali a bayyane kamar da kai din nan a dazin yanzu mu ƙara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal 他把那。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 yana ce wanda ya salati a gare ni ya ɗaga muryan shi yana mai larabi a gare ni duk abinda ya ji muryan naka zai maka shaida gaban Allah kan sauka mana salati mu haramallahu jasadahu ala nar kuma Allah ya haramta wuta ta kona ka tun daga wannan ranan misalin shi kamar yadda yanzu aka ce haram ne kai caca haram ne ka sha giya haram ne kai zina haram ne kai ludu haram ne ka ƙin sallah haka an haramta mu wuta ita ma haram ne ta kona ka yanda in ka ƙin in ka in ka daga cin sabantan an ka kona ka haka ita ma ta kona ka ita ma za a kona ta saboda kai salati so daya a bayyane kowa ya ji ya shaida kai masoyin annabi ne bamban su kenan kawai ka yi a bayyane kowa shi da kai musulmi ne habibu muhammad sallallahu kai musulmi ne musulmi annabi ne don ne ake yin salati a bayyane ake yabo a bayyane ba shi kenan matsayin ba ka ji ba annabi bai da fada ba kana salatin so ɗaya ba a bayyane take Allah haramta wuta ta kona jikinka ba shi kenan ba duk wanda ya ji muryan hatta gine-gine misali zan muna masallaci ne akwai blok blok blok blok da aka gina masallaci nan da shi to kowanne ɗan shi ma halitta ne a tare da shi akwai yashi kwaya kwaya akwai filista kwaya kwaya a ƙasa akwai ƙoran ƙasa kwaya kwaya to duk wasu muka shaida akan kai kai ma nabi salati kuma ka lada adadin duk abin da ya ji muryan nan naka ba shi kenan ba hatta a jikinka akwai halittu su ma baka lada adadin su su masu muryanka gashin kanka gashin jikinka kananan halittu na cikinka mu je ya ce kuma wa'ar da anhu hasama uhu ana jina annabi ce wanda ji daga muryan shi ya salati a gare ni a kai wa'ar da anhu hasama uhu Allah azza wa jalla yace zai ba annabi dama waɗanda suke husuma da kai a lahira misali ka zagi wancan ka cuci wancan wani na bin ka bashi wancan na bin ka bashi wani na bin ka bashi ka yi da wancan to waɗanda ya kamata a ɗebi ibadinka a basu su ne bakan husuma gare ka waɗanda za a ɗebi ibadinka a basu ko don ka yi da su ko don kana ko suna maka bashi annabi ce to ni zan je in dinga basu wa'ardan husama uhu zan je in dinga ba su lada mai ɗimbin yawa sai kowanne ya ce ya yadda ya yafe masa zan ba kowa lada mai ɗimbin yawa daga taska na ni ba zan yarda ɗibi ladanka ba to da kayan musalati a bayyane kowa ya ji yasan kana suna wa arda anhu kusama uhu wa kataballahu lahu wa lahu shahida za kuma a rubuta shi cewa mutum ma da yi kawai a yi wanda fai salati daya a bayyane ko da ya mutu a ɗakin matar shi ne za a rubuta mutuwar shahada shahada yi a filin yaƙi kuma a lahira wala yara kurabul mawqifi ba zai ga baƙin ciki ba na filin kiyama nan gaba daya ko wuta ba zai gani ba duk wani wahala ba zai gani ba wala haula hisabi ba ma zai ga wuraren na wajen hisabi ba ko hisabi ba mishi ba ko hisabi ba mishi ba saboda yi salati so daya a bayyane waye juzu ala siradi kalbari kuma zai wuce siradi kamar sauran walƙiya in ji annabi fa kana fi gani ko wanda daga mana so daya ya salati a bayyane haka za mu zama muna wucewa ɗin nan piu piu piu piu piu albarkacin salati ba kafa ɗaya a bayyane da ya'yan ba, masu zata fati kafa hamsin a bayyane a haɗa da gyaran jauhara sha biyu eh, a bayyane ga ƙarin hailala to da wannan ne nake kara jawo hankalin wasu da ɗariƙa ƴan uwanmu in an zana darin wazifa ko za a zana wani shuru ya shaƙi tasbi ban tasbi nan ga gaya nake ana fa wazifa azabar azzafar lazim allazi la ilaha illa hu kuma na gobe ko ya rike to to me ke nake tunani yake yi ko ko me yake yi ya shiru kawai yana wani mazurai wasu ga manya shi limami shehi kadami ya bude a baki kana ji yana yi wanda suka riga ka shiga wazifan ka ji ana yi a bayyana ne kai ma ka shigo haka san yana da kyau haka ji na maka daɗi sai kuma ka kana kana wani kai nan ga ga daɗi to inda tun farko mukaddaman aboye suke yi ka san ana yi wajen bayyana a bayyana wazifa zikirin jama'a lazimi kuma a boye ka dinga garkata boye kadan wa an ba da dama lazimi a boye ko wazifa zikirin jama'a kuma a bayyane ko ko kai ka hada ne wani haduwa kake da shi eh shehu ka ya baka dariƙan shi a bayyane yake yi sai bari da kanshi a bayyane yake yi sai ta a bayyane yake yi kuma da ga gashi ya fika da ya faɗa ce duk wanda ya daga muryar shi ya masalati so daya ka da abin da za a bashi hatta masu bin ka bashi ka zalunce su a duniya ana sai mun je kiyama don uban shi wallahi ko menene ne sai mun kama don uban shi wallahi wallahi ba zan yafe mishi ba ya gama aikin banza kai salati a bayyane annabi sai zai dinga bashi lada ladan sai aka shiga aljanna dole ku kace afiya maka kuma in yaki a kwata ladan shi a kashi musan to dariƙa muna yi da Allah ne ba muna yi dangane kanmu bane ba wani isa ne ko wani ɗaukar kana wani don nokiya kana wani kana daddakiya ba to ka to me kake da shi kuɗi ko ilimi ko mukami ko me kake da kana kasa kasa kasa annabi to hmm. saboda haka amfani ilimi ake da shi ta hmm. kula qurabul mawqifi wala hawla hisab wa yajuzu an sirati kalbarqi al an salati wannan mutumin fa wanda ya daga murya ya yi salati sau daya wa yardallahu anhu ku sama'uhu Allah zai dinga ba abokan husuman shi darajoji da lada sai sun ce sun yarda sun yafe mishi shi shi mutum ma salatin hatta ya ta'ajjabu min nafsi. shi shi? sai mamakin matsayin Allah ya bashi shi kanshi ma sai mamakin shi yanzu ake dama haka nake salatin kwara ɗaya da ne a bayyane ai da na ne wala da na ƙara in ga irin da Allah zai dinga lallashin ka yana girma ka yana baka manyan makamai yan adawan kuma yana ba su lada ana musu gafara ko ko da ko lahin da fofin ka ne fa sun ga inda za a yi da kai ko kabarin shi na ci da wuta wallahi ba zan yafe musu ba ai wallahi ko kabarin shi na balbali da wuta yana ci balbalbal ba zan yafe musu ba aje lahiran dai aje lahiran dai to salati kafa ɗaya a bayyane annabi ce sai Allah wayar dallahu kusa ma uka ta ta ajabu min nafsi shi kashi mutum sai mamakin kai sai mamakin kashi shi sai dama haka nake a shi haka salati take ma'ana shi haka matsayin annabi ke wajen Allah kafa ɗaya kurin nayi amma ga abinda Allah ya mun wannan ni'ima eh ga ga mun zo wazifa daga murya kawai ba wani magana hmm. sihi wa kullu zalika annabi ta mafa dubbo na wani gaba ɗaya su dinnan fa da za ba wanda ya salati a bayyana dinnan li ajali saboda ni ne fa aka bashi wala fahara ba alfahari nake ba yace ya umaru ya umaru ibn nabsal ka faranta zuciyanka ka kwantar da hankalinka wa ƙara ainan ka cika zuciyanka da farin ciki fa anta nuru fa mal qiyamati kai dinnan nan kana ga cikin abokaina ran tashin kiyama ɗibin nafsan wa ƙarar ainan ka kwantar da hankalinka ka cika zuciya da farin ciki fa an min rufa ƙa'i kana daga cikin abokaina kana daga cikin abokaina an min rufa ƙa'i daga cikin abokaina mai yawan tashi kiyama ana wanda yanzu na murza ya samu su tamko ashe komai ya ce mutum amaru na suka ko zagi ko ma menene annabi sun ya umaru dib nafsan wa qarra aynan fa anta min rufaqa'i yawmal qiyamati mm wannan shine karshen hadisin da zamu tsaya a karatunmu na wannan littafi mai suna halal aqfal liqur ra'i jawhar al-kamal shafi 166 zuwa 67 zuwa wato mana shafi na 166 zuwa shafi bakwai kuma shafi 168 insha Allah an duba ko da hadisi daya mu kawo insha Allah a cikin littafi mai girma littafi mai albarka to littafin ashifa a wannan sufulin farko shafi na da biyu wani babi ne mai falala fasali na tara fi tabdilihi da zalama bil mahabbati wal hullati hadisi ne mai daɗi ko hadisi mai daɗi ne amma shi ma wannan yana cikin hadisi na sharhi na sallama wanda ke cewa wata rana wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala jalasa nasun min ashabi nabi sallama sai na ibn abbas wata rana jama'a sun zauna a rawulan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun zauna jalasa nasun min asar salama ya ta hu suna suna suna zo misali suna rola suna jiran shi fito qala kan si abdullahi ibn abbas yace faharaja hatta idza dana minhum sami'ahum yatazakaruna fa sami'a hadithahum salam da ya fito sun tike da fira ba su ma san ya fito ba na fira wannan na cewa fa qala ba'dhum ajaban inna Allah ita za Ibrahima min halqi halila muna cewa abun mamaki Allah azza wa jalla ya zabi annabi Ibrahim ya sanya shi halilin shi ne iko Allah kina gaskiya wannan wannan wannan wannan mata ba ta kai wata ba wannan mutum ya ban sha ya burge ni halilullahi wa qala ahar dai gurin suka bace ma za bi adab min kalam Musa kalam Allah ta kalima kai wannan ba shine bai burge ba duba ne Musa fa kalamullahi Allah fa yana sai da shi fa Maka lamar lamu sata kalima, wa ƙala wani su kai ina ba shi ba fa isa kala mutum lahi, wa ruhu, ganar isa kala mutum lahi, ruhu, ruhu lahi wa ƙala a kuma ya ce a cin safa, Adamu, Kristofa, Fulawu. Ga bi Adamu, shi wanda Allah ya fi inna lafafa Adama, wanda Allah ya zaɓe shi, wanda ce annabi Ibrahim, wanda ce annabi Musa, wanda ce annabi Isa, wanda ce annabi Adamu, suna ta mazakara suna fira, kowa na faɗin annabin da burge shi burge ba shi ya annabi ya zaɓa ku bai sani ba fahara da alaihi kawai idan ya bayyana su misali to salam salamu alaikum salamu alaikum ya bi gane shi wa qala wa qad sami'tu kalamakum wa adabakum hakika naji zancen da kuke yi na kuma naji yanda ko nake cewa wane ya bashi mamaki ya kaitar da shi hakika lalle annabi Ibrahim halilullahi ne inna Allah ta'ala ita Ibrahim halila wa huwa kazalika wa Musa najiyallahi wa huwa kazalika lalle ku lalle Allah zaɓi annabi Ibrahim halilullahi ne lalle annabi Musa kalamullahi ne lalle Isa ruhullahi ne lalle Adamu safiyullahi ne amma wa an habibullahi wala fahara ita kuma ni ne habibullahi ba alfahari nake ba yawa ana hamilu liwa'ul hamdi yawmal qiyamati wala fahara kuma ni ne zarke tutan liwa'ul hamdi ran tashi kiyama wala fahara ba alfahari nake ba to asa ito min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ce ni ne mai muqamul mahmud ni ne mai lu'ul hamdi wala fara ba alfari nake ba wa an awwal shafi'in ni ne farkon wanda zai je nemi ceto a wajen Allah kuma a bani wa awwal wa an awwal mushafa'in ni ne farkon da zai nemi ceto kuma ni ne farkon da zai fara yin ceto wala fahara ba alfahari nake ba wa ana awwal man yuhariku halaqal jannati fayabtahu fayabtahu fayabtahu Allahu li fayudkhili fa yudkhiliniha wa ma'i fuqara mu'minina wala fahara shi kuma ni ne zan je in fara kwankwasa kofan gidan aljanna ni zan fara girgiza kwaɗan gidan aljanna a buɗe min mu shiga da ni da al'umma na talakawan nan da aka raina su eh, mu je mu huta kamar an wasu gudu da shekarar arba'in nan wala fahara ba alfahari yake yi ba yato an awalu man yi yuhariku halakul jannati ko hmm. ya ce wa ana a akramul awwalina wal akhirina ka gani ya ce wa ana ga gani ne ce wa ana a akramul awwalina ni ne mafi girman mutanen farko gaba daya wal ahirina ni ne mafi girma mafi karamcin ta na karshe gaba daya wala fara ni ba alfahari nake yi ba in ji annabi muhammad eh. Wani hadisi ba shi kaɗai ne a cikin littafin ba babin ba wanda ku ƙwararri ne dai don saboda in ƙara neman afirka littafin wani hadisin yana cewa wa an abi ta ko hmm, yi ce wa an abi da hudari radiyallahu anhu dan kai <laughs> ko ce an anasin ana awwalun hurujan iza bu isu wa ana qa'iduhum idza wafadu ni ne farkon fitowa a cikin rurar mutane gaba daya kuma ni ne jagoran su kowa an taru wa ana hadibuhum idza ansatu in jama'a sun shuru sosai ni kadai za ka ina musu magana wa ana shafi'u shafi'u idza su kuma ni ne mai cetar su in an tsare su wa ana bashiruhum idza ublisu kuma ni ne kuma ni ne kuma ni ne musu bishara in sun tabe Liwa karami biyar. tutan nan mai girma na karamci yana hannuna wa an akramu walad adama ala rabbi wala fahara ni ne mafi girma halittu gaba daya wajen Allah ubangiji na ba alfahari nake yi ba wani bai daba to wajen ubangiji na da shi Allah ya da ni ne mafi girma halittu wala fahara wa ya dufu alayya alfu hadimi ka annahum ulul umma kanun mun ya ma za ku hadimai yara matasa suna ta kaiwa da komowa dubbai dubbai dubbai suna haske kaci lu'ulu'u ne wanda ka koyi wala fahara ba alfahari nake yi ba kuma wa siya kullatun min hulal jannati thumma aqumu an yamin al arshi laysa ahar min halaiki yaqumu zalkan qam gairi wala fahara zan je in tsaya a wajen hannun dama al arshi wajen fada Allah ke su sujada ba wanda zai zauna zai zauna in ba ni ba wala fa'ara ana sayyidu walad adam yawmal qiyamati wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fa'ara wa ma nabiyyin yawma idhin adamu faman siwahu illa ta liwa'i wa ana awwal man tanshaqu anhu al-arda wala fa'ara yace ana sayyidu walad adam yawmal qiyamati wa awwalu man tanshaqu anhu al-ardu wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wala fahara annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadin littafin shi fatiya na in kuka duba kuma yadda jilani ke ban an sallama da ya fada ya fice shi yake cewa ana kuntu ma'a nuhin ushahidu fil wara biharan wa dufana alakati qudrat annabi ce ina tare da annabi nuhu ina kallon halittu gaba daya lokacin da aka ruwan dufana teku fuskar duniya gaba daya lokacin nan biharan wa dufana alakati Ya ce da duk abin da na yana tafin hannuna ne yanzu da nagarama sai in nuna maka ce wa kuntu ma ibrahima mulkan binarihi wa ma burda niran illa bi da'wat na kasance tare da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da aka jefa cikin gidan wutan nan nan na maruzu wutan bata mutu ba sai da ne addu'a ya ubangiji a tausa mana ibrahim sannan Allah ya ce qulna ya kuni bardan wa salamun ala ibrahim yace ana kuntu ma'ara izzabihi fida'ahu wa ma nazala kabshanu illa bi fatwati ina tare da annabi isma'il lokacin da aka so a yanka shi ni ne ne fatawa na ce a fashe shi da rago wa ma na zalal kamshan illa bi fatawati ragon nan bai gaba ba sai bayan ne fatawa na ce a fashe ana kuntu ma ya fi wa ainihi wa ma bari a ainahu illa bi tafalati kuma na kasance tare da annabi yaquba lokacin da aita din nan ya rufe bai gani wa ma bada aina idan shi bai warke ba illa bi tablati idan da san da san da san da naji na tofa mishi mun baki ana kuntu ma idrisa lamman taqal ula wa qatuhul firdaus a hasana jannati na kasance tare da annabi idris alayhi salam lokacin da hausa man nan sama ta hudu ni na zauna da shi a firdausi na mafi kyawun aljanna ana kuntu ma Musa ta rabbihi wa Musa asafu min asayas tamaddad kike na kasance har tare da annabi Musa lokacin da ke ganawa da ubangiji shi sanda ne Musa ma tana samar da ne daga sandana sanda sallama su kuntu ma ayyuba fi zaman albala wa ma barat balwahu illa bi da'wati na kasance tare da annabi ayyuba lokacin da ke cikin bala'i na ciwon ciwon nan na shi warke ba zai ne addu'ar sa ubangiji annabi ayuba ya wahala a bashi lafiya ce wa kuntu ma isa wa fil mahad nadigan wa aitu dawud halawata na gamaki na kasance tare da annabi isa musu da ke manje jego nan yake magana ni ne bashi da daman yin magana kuma ni ba annabi dawo da kaɗan daga cikin daɗin murya dan kari dan kari dan kari da shi da annabi sallallahu alaihi cewa fama ma sharibal ushaqu illa baqiyati saboda kasati bi hasharibu badi duk wasu annabawa da manzanni da wasu masu shauƙi masu Allah to ruwan da na sha na rage dan raguwan suka dan suka dan dauka gaba ɗaya suka sha suka samu wannan asararu law sharibu ma qar sharibtu wa ayanu na hasil aliya safi mauridi amsau to kara kabal an yi shirabul mada kabal an shirabul mada ma wa amso hayara min sadi matul wardi an albadar fi duniya wa gairi kawaki ba annabi ce an albadar fi duniya ni ne wata a duniya wa gairi kawaki ba duk wanda ba ni ba taurari ne a fazalukumu abdi duk wanda saurayi ko annaba ko awali wanda ake so wannan hadimi na hadimina ne wa bahari muhidin bil bihari wa asriha wa bahari muhidin bil bihari wa asriha wa ilmi hawa ma kana qabli wa ma ba'di ni tekun na ya kewaye tekunan duniya gaba daya ilimina ta tarar da ilimin farko da na ƙarshe gaba daya wasirriya fil asrari jazjuru fil zajar kazir sahabi kutuki min malikin radi fa ya madihi qul ma tasha'u wa la tahab lakal amna fil dunya lakal amna fi gadda fa ya madihi ya kai mai yabo na ya kai mai yabo na qul ma tasha ka fadi duk abin da kake so na yabo na wala ta afka da kai tsoro lakal amna fil dunya lakal amna fi gadda anan duniya kana cikin aminci a lahira ma kana cikin aminci ya kai mai yabo na faya ma da hi ulma ta sha wala ta haf lakal amnu fi dunya lakal amnu fi gadi in dai yabo ne ko ni ka faɗa baka iya iyaka ba wani kai baka ma sani ba balle ka kai balle ka wuce alburda me faɗa bar mu je yace fa in shi ita an ta haza bi izzin wa qurbatin fa dawim ala hubbi wa hafiz ala ahadi wai shi an ta bi izin in kana son ka rabauta ka samu girma a duniya ko qurbatin kuma ka samu kusanci da Allah da ni fa dawun ala hubbi ka dawo cikin soyayya na wa hadis ala ahadi ka kuma ce alƙawari na na musulunci hmm. dan kari <clears throat> annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu aita sirri da dalatin ya ce wannan makami nawa da za a ɗauke ta a jibar cikin tekun dujila lagarar wallahi za ta ƙafi wajizal ma'umin sirri burhani tekun zai ƙafi gaba ɗaya saboda sirrin matsayina walau alƙaita sirri alalaza la'umirtin niranu min uzumin sulɗani kuma wallahi da ɗauki mukami na a jefa kan wutan laza wallahi sai wutan lazar jana masu mace to su ƙona wane su ƙona wane to eh to wallahi da za ta ɗauki mukami na a jefa cikin sallar da ko jahannama ko sakara ko kuɗa ko hawiya da sun mace to karfin martaba na to ta suwa ne eh walau alƙaita sirri bi mayitin laqama bi idnillahi hayyan wa nadani ce wallahi da za ta ɗauki mukami na sirri na dora kabar matacci wanda tuntun ya rage da mutuwa wallahi da matacin tuni ya miƙe ya kira ne ya ce ya rasulallah ya faƙo mutu alal injili hatta sharhatuku na tsaya na nazarin littafin injila na annabi isa har ne mata sharhi wa fasar taurata taurata ko hakun ibrani taura ma annabi musa su ma na fasara ta ne mata sharhi alina nan guda tara na fasara su ne musu shari'i kaza sab'atul alwahi jam'an ha wa bayantu ayatul zabur wa qur'ani wa fakaitu ramzan kana isa ya kullu bihi kana fil mauta wa ramzu suryani ki duwa nan na riga ne musu bayani na musu sharhi na gama da su tuntun na fahimce su ne musu sharhi Ala aladar albaida kana ji ina wa fi qaba qawsin izu al haibati annabi ce fala ilma illa min biharin waratha wala naqala illa min sahihi riwayati fala ilma ba wan ilmi mai da amfani illa min biharin waratha sai ilmin da nazo da shi daga tekuna ba wan ilmi mai girma mai amfani ba ta ilmin da ya gangaro nazo da shi daga tekuna wala naqala ba wani hadisi da za a ciro shi ko wani kalmar da za a ciro shi mai amfani illa min sahihi riwayat ba ta daga hadisan nan nawa ingantattu wanda ka rawaito su daga gare ni na je fadan Allah wa ayatu israfila wallawha warida wa shahadtu anwar al-jalali bi nazarati wa shahadtu ma fawqa samawati kulliha kazal arshu wal kursiyyi fi dayyi qablati wa kullu biladillahi mulki haqiqatan Allah tar anbiya hukumi wa da'ati wujudi tara fi sirri sirri haqiqati wa masabati taqat ala kulli rutubati yace wujudi tara fi sirri sirri haqiqati ni bai wanda Allah ya mun mukami na ya riga ya tafi cikin sirrin sirrin sirrin ilimin hakika wa martabati kuma martaba na faqat ala kulli tubati ta fi duk wani martaba gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wa zikiri jalal absara ba'da isha'iha yin salati a gare ni faɗin sunana yana yana sa zuciyoyi su haske bayan cin da zuciyar ta samu kwantsa da tsatsa wa ya adar sabbi ba'da di'ati kuma yawan yin min salati da yawan tunani na da yawan ambato na da yawan yabo na yana raya zuciyar mai bege na bisin da kaman ya manta da ni annabi ya ce hafiztu jami'al ilimi na haddace duk ilimai gaba daya sirtu da na na ma zama ni ne adan ilimin. ilimi na alfahari da ce an samu ilimin ilimin ne daga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashrifi fi huzni dal'ati dan kari yace qad'atu jami'al hujubi lillahi sa'ida na yanki hijabai gaba ɗayan su yace na hau sama zuwa ga zatin Allah fama zultu arqa sa'irin fama zultu arqa sa'irin fil mahabbati ban gushi bana tafiya cikin soyayyen Allah ke mun تجلالي الساقي تجلالي الساقي وقال إليكم فهذا شرب الرسول في حان حضرتي تقدم ولا تقدم ولا تاشا كشفنا حجابنا تملا هنيئا بشرابي ورؤيتي شرحت بها شرقا وغربا وإبلتا وبرا وبهرا من نفائس أمرتي لا حتى الأسرار من كل جانب wa banat yan alwaru min kulli wujhati dan kali mm, wa shahadtu ma'ana law kashfu sirrihi wa shahadtu ma'ana na ga wani naga wani ma'ana na ga wani sirri na ga wani martaba law bada kashfu sirrihi bi sumul jibali da a ce zai yi in bayanin sirrin wan nasir gaba daya ana ina kan wani kurman dutse kato bisun mil zali rasiyati wallahi ana la dukkan idadan da ke abin da na gani a fadan Allah wallahi da zan bayanin wani abin ko da akan dutse nake komai girman dutsen sai dutsen ya dandake ya narke saboda girman sirrin ilimin wannan abin da na ganin النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم